Muhammad malam mai gaskiya ga Allah buwai ga malam mai gaskiya ga Allah ga Muhammad ku ku ga malam mai ga ai alƙalin ka kina mummuni ne alƙalin ka kina sahihi Ibrahim baban ai alkali kuli ya manta sabo akwai shari'a sarki a gaba da kuwa ya gabo gijirin malam mai galgi a ga Allah mu wai da mojin shirin Muhammad malam mai galgi a ga Allah da kyau mu wai da mojin shirin malam mai galgi a ga Allah ai ya bi Muhammad ya bi da Allah ya halakin lokaci waka bisa kan gaba ta hita Ai ya bi Muhammadu ya bi ta'ala. Ya hana malam. Ya Tuwa ga Kai ɗan alha alu sadauki babba.

da mojin shimin Muhammad. Malam mai garkiya ga Allah, wai da mojin shimin Muhammad. Malam mai garkiya ga Allah. Kai yan tabshi ku amsa waƙa ban iya wargi ba yanzu duka. ban iya wargi ba yanzu. Kun san ban iya wargi ba yanzu. ban iya wargi ba yanzu. Gashe ku. Wai a mojin shimin Muhammad. Malam mai garkiya ga Allah. bujan tabshi ku amsa waka ban iya wargi ba yanzu. bai iya wargi ba yanzu. Kun san ba ku da ikon da ya fi. Kai ba ba ka da ikon da ya fi. Kun san ba ku da ikon da ya fi wa. Kai ba ba ka da ikon da ya fi wa. Kuwai ka zo da jibin ku amma. Fara mai gargiya ga Allah. Sarkin tabshi ban Muhammad in dai ka tai ciyawa kai muga kofar gida. Kaje kai muga kofar gida mu zoki. Kai muga kofar gida mu dole. Kuwa ya zamo gidirin mu. Malam mai gargiya ga Allah. Mu wai zamo gishimin Muhammadu. Malam mai gargiya ga Allah. Ba amshi mai kyau. Kuwa zamo gishimin Muhammadu. Malam mai gargiya ga Allah. Ai ya bi Muhammadu ya bi ta'ala. Ya hana alƙalin katsina mummuni ne alƙalin katsina adali ne ruwa ya gabo